Gargaɗe mai gina la min mugunta. Gargaɗe mai gina la min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la min mugunta. Gargaɗe mai gina la min mugunta. A cikin wannan rahoton namu za ku ji cewar wani tsoho ne aka kama shi da laifin yin lalata da wasu ƙananan yara guda biyu. a wannan tsoho mai suna baba sahabi wanda yake zaune a garin daban da ke a sabon garin gashuwa jihar yobe an kama shi da laifin yin lalata da wannan yara guda biyu inda ya yi wayo da dabara ya yaudare su da alewar chocolate inda ya ja su gidansa har ya yi lalata da su rahotanni sun tabbatar da cewa wannan dattijo mai suna baba zahabi a baba sahabi a ya yi wa yaran nan rauni inda ta kai ta kawo har sai da aka kwantar da su asibiti domin neman a lafiyarsu sai dai a rahotanni sun tabbatar da cewar baba sahabi ya shiga hannun rundunar 'yan sanda ta jihar yobe inda ake gudanar da bincike kan laifin da ake zargin da shi baba sahabin yayi mutanen da ke a wannan ƙauye na a sabon garin gashuwa sun daɗe suna tattaunawa ko kuma in ce suna ba da ƙalubale a game da shi baba sahabi kan yanayin inda ya daɗe ba shi da mata a matsayinsa na gauro kuma a mutum ne wanda ake ganin yana yawan mu'amala da ƙananan yara da 'yan talla wanda zargi ya yi nisa a kansa na yin lalata da wa'annan yara ko kuma wata alaƙa wacce bata dace ba a matsayinsa na dattijo da kuma waɗannan ƙananan yara da aka ga yana yin mu'amala da su kafin dubinsa ta Wari zai ce ta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin gargaɗe wata kungiya mai suna yobe youth initiative community development uh, da suke kira da court a ita ce wacce ta yi ruwa da tsaki wajen ganin cewar ta tabbatar da cewar a baba sahabi ya shigo hannu domin a ganin cewar an hukunta shi da wannan laifi da ake zarginsa da shi to don haka muke kira da shauran ƙungiyoyi na shauran jihohi da sauran ƙungiyoyi na al'umma da su yi koyi da ita wannan ƙungiya ta yobe a initiative and community development Allah ya kiyaye gaba kuma Allah ya sa a hukunta shi a